kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alhayyu alqayyum ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da yake karantar da mu muna roƙon Allah ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah alhayyu alqayyum ya amsa mana addu'o'in mu masu albarka a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu albarka da aminci da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi da yake ba wata ƙasa Allah ya ba mu a Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i da yake tunkuɗe wata al'umma Allah ta'ala ya tunkuɗe ta daga ƙasar mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa gabanin mu tsoronsa da kuma tausayin mu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wa talakawan mu halaye na kwarai na nagarta kamar yadda addini ya karanta. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka dukkan ayyuka da muke yi wa Allah ta'ala ya amsa mana abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha uku a wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau muna fatan ya zama shi ne za mu yi darasi na ƙarshe a suratul baqara insha Allah ah, idan muka auna za mu ga mun fara tafsirin bakara shekara nawa na'am wannan shine shekara na shida so da haka da fatiha da bakara sun ɗauke mu tsawon shekara shida ana tafsirin ramadan muhimmin abu shine aiki da abin da muka karanta da so mu roƙi Allah ta'ala dukkan abin da yake cikin fatiha da bakara nan da muka yi shekara shida muna yi Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da ya umurce mu ya ba mu ikon hannuwa da abin da ya hane mu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana ikhlasi a cikin ayyukanmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ƙara mana dacewa da koyi da sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya samu wange lafiya in bai tambayoyi ba da a fara da su ko guda kwaya biyu to Allah ta'ala ya taimaka wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam mutum ne an fara ramadan da shi bai yi ko ɗaya ba sakamakon rashin lafiya to malam har Allah ya masa rasuwa a yanzu za a rama mishi ne ko a'a to Allah ta'ala ya ji kansa ya yafe masa kuma duk da ba a kira sunansa ba muna ta'aziyya ga 'yan uwansa kamar yadda shari'a ta karantar da mu inna lillahi ma a'aza وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى أعظم الله أجركم وأحسن أزاءكم وغفر لميتكم الله تعالى يغفر كما سيأتي مسا الله تعالى يسا تشنيا فينا abun da ya shafi mara lafiya da ya rasu ana bin bashin azumi na ramadan babu kokonto magana mafi inganci na malamai shine za a biya masa shin biyan nan azumi za a yi ko kuma ciyarwa Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi fahimta sa cewa ciyarwa za a yi amma jumhur na malamai sun tafi akan azumin za a rama masa mu duba littafin Aunul a mujalladi na bakwai namba na ashirin da shida ya kawo hadisi na Imamul Bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na dubu ɗaya da dari bakwai da hamsin da biyu wanda manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ke cewa man mata wa alaihi siyam sama alhu dukkan wani wanda ya rasu ana bin sa bashin azumi to waliyansa za su rama masa sama alhu waliyinsa zai masa azumi da yana iya biya masa bashi babansa yana iya yi da makamantansu kula ga wannan a magana mafi inganci ana iya yi masa azumi saboda hadisin ya ce sama alhu tare da shi fahimtar shi muhammad nasir rahmatullahi alai da ɗalibansa irin salim bin eid al da ali hassan ali abdulhamid waɗannan guda biyu suna fahimtar ana masa azumi na annazir ne na bakance in na ramadan ne sai a ciyar amma kula da wannan hadisi da kuma adadin malaman da suke da fahimtar cewa za a rama masa azumin ne hujjar tana da ƙarfi wannan kuma baya kora cewa akwai dalilin ana iya ciyarwa ba za a iya azumin ba saboda aljamu aula min al in azumin ba zai yi ba to ana iya ciyarwa wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Allah ya kara wa malam imani da mu baki daya amin Allah kuma ya cikin mahaifan mu gaba daya amin tambaya ta ita ce kamar haka na saka hannu a matsayin ɗaya daga cikin shaidu ta bangaren wanda ya ci bashi sai ya kasance lokacin biyan bashi ya yi amma shi wanda ya ci bashin ya ki biya wanda ya bar bashin wanda ya bayar da bashi kuma yana tuntuɓa na a kai saboda sa hannu da na yi don allah da yayi zan yi kuma ina da wani laifi a nan ko babu na farko ba ta da laifi matukar dukkanin su biyu sun cancanci mu'amalar wannan ya cancanci ya bayar wannan ya cancanci ya karba mutane ne masu kamala babu wannan tasha a ciki ka sanya hannu ba kai laifi ba bal ma abin da kai ibada ne saboda mun karanta a shekaran jiya ko da tafsirin aya ta 280 biyu a cikin suratul bakara cewa ana sanya hannu akan bashi to kai abin da kai Kayi biyayya ne zuwa ga ƙur'ani don Allah ya ce wala ya abar shuhada idza ma dubu shaidu in an kiraye su kar su kuskura su ke to kaga Allah ya hana ka ki kai kuma sai kai mu abinda muke kyau da su insha Allah na da zaka samu a wurin Allah wanda kuma ya biyan bashi din a nan ba daidai bane shi shai mai bashin ya tambaye ka in tambayar ka idan ka sa baki yana da in ka sa baki wanda ya ci bashin zai biya a nan bai laifi ba amma yanzu ya ce ina bashi na bayan kai shaida ne to a nan gaskiyar magana an nemi abu a wurin da ba nasa ba abin da ya dace ya yi shi ne in yana ga zai asirai saurare ka sai ce wala ka sa baki wani ya ji biya na bashi to a nan in ka sa baki ana fatan a biya shi in abu ya ki idan ka duba cikin littafin majmu'ul fatawa na shekul islam rahmatullahi alai. a mujalladi na talatin namba na ashirin da hudu ya kawo cewa idan mutum ya ci bashi ya biya kuma akwai shi to abin da ya dace a yi matakin karshe ne a kai shi kotu sai a kai wajen alkali na ba wa na bashin kuɗi naira dubu ɗari biyar kuma wannan kuɗin kawai al'imani ne na bashi don shi ne riba ta mata noma na shekara guda ya ƙi kuma biya da, ban ce alkafura ba ko saboda al'imani ne wannan ya ƙi biya da shekara guda kuma lokacin ajali ya wuce ga kuma shaidu na cewa ya karbi bashin sai mutum ya kai kara in ya kai kara mai yiwa kuma ka ce ai zai kashe kudi a kara to a cikin majmu'ul fata juz'i 30 shafi na da kudi ya ce, in aka je wajen alkalin a ka'ida in an kashe kuɗi da hankali zai kama a wannan kesan an kashe kwatankwacin haka to bayan ya biya bashi kuma alkali zai wajabta sai ya biya kuɗin da ka kashe a kotu misali ka kai shi kara ka kashe naira dubu sittin kana bisa dubu ɗari biyar yanzu abin da zai biya ka dubu ɗari biyar da sittin ne don ba dalilin da za ka yi asara shi ya jawo kuma ka kai shi za ka shi zai biya kuɗin kotu da alƙalanci a ita shari'a haka take tana ƙoƙarin ka ga an kare kowa da kowa so kula ga wannan wanda ya sa hannu da ya laifi ba wanda kuma aka ce sa in ya gaba da yake hakuri ba idan ya kai kotu insha Allah ta'ala wajibi ne alkali ya bi kajinsa ya biya shi kudin ya sa a biya kudin bashinsa da kudin da ya kashe na zuwa kotu wallahu ta'ala a'ala Allah shi ya baro kansa sani yau da ikon Allah za mu tashi a cikin suratul baqara kuma kamar yadda na faɗa in Allah ya taimaka ina fatan ya zama yau za mu kammala baqara a shekara shida da muka yi muna yin ta Allah ta'ala ya sa ta zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya ba mu ikon aiki da abin da bakara take karantar da mu daga farko har zuwa ƙarshe akalla don a cikin bakara mun yi darasi ya kai nawa ya kai kamar ɗari da kamar ɗari ƙara mace dari ɗari da saba'in da ina gaba zai ƙara su haka ba eh? zai kama kamar wani ɗari da nawa ɗari da sittin da biyu ko da uku to Allah ta'ala ya taimake mu na je lissafi na ne ba sai na gaya mu ba na lissafa to bismillah yau da ikon Allah saura ayoyi baya biyu a bakara eh, insha Allah ta'ala to akwai sahabin da ya sauke bakara aka ce yayi walima so yanzu za a shirya mun walima ko za a don ba wanda ya taɓa walima a duk ba a kwanakin nan amma ba zan ce duka ba anno sun taba shirya bin walima masallacin alama ku da kuke zuwa ba wanda ya je ne walima eh? za a shirya bin walima ta ne walimar ne walimar addu'a ta ne ta ne kasar <laughs> kaji wani ya zille wani ya ce wani a ran ba bismillah <laughs> ربنا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول من bima unzila ilayki da abun da aka saukar zuwa gare shi min rabbihi daga wajen mahaliccinsa wal mu'minuna mu'minai ma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum kowanne a cikin su amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa wa qalu suka ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun bi ka كغفرت منا ربنا ya مهلكين mu wa ka zuwa gare ka almasir makomar take gaba daya wannan aya ta bakara ta 285 da kuma ta 286 sune na karshe a cikin suratul bakara kuma na daga cikin ayoyin da suke da falala a Kur'ani. kuma suna daga cikin ayoyin da suka fi wasu daga cikin ayoyin qur'ani daraja kamar yadda muka sani dukkan abin da Allah ta'ala yake halitta yake fifita wani ne akan wani a mutane ba ɗaya muke ba wasu musu wasu falala a cikin manzanni ba ɗaya bane wasu sun fi wasu falala a cikin mala'iku ba ɗaya bane wasu sun fi wasu falala kuma haka Allah ya yake halitta bai taɓa yin mutane su zama daidai ba ke sa ya zama hatta ya tsoho ai tsawon su ba ɗaya bane wata ya tsakaki wata wata a sama take wata a ƙasa wata doguwa ce wata gajeruwa ce wata tako ce wata siririya ce to haka Allah subhanahu wata'ala ya halicci komai da komai bai taɓa yi mutane su zama daidai ko halittu daidai wani ya ji wani har a ƙur'ani akwai surorin da sun fi wasu falala akwai ayoyin da sun fi wasu falala wannan aya daga cikin sababin nuzul ɗin tana da alaƙa da ayoyi na baya da aka saukar musamman na ɗari biyu da tamanin da hudu da Allah ta'ala ya babu labari na cewa lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah ayoyin suka yi nauyi ga sahabbai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 sai ga annabi da mala'ika jibril a zaune waje daya mafu tayyib a daidai lokacin da suke zaune a wuri daya sai mala'ika jibril sai a nasarar sai kara daga sama wani kara dawo sai tambayi mala'ika jibril me ya faru haka da ji kara sai ce wata kofa ce aka bude a sama tun da Allah ya halicce ta ba a taba bude ta ba sai a yau an kuma buɗe ta ne dalilin za a kawo maka wasu manyan ababe guda biyu suratul fatiha da kuma ayoyi biyu na ƙarshen suratul bakara amanar rasul dalilin za a kawo maka waɗannan manyan kyautoci kaga fatiha ita ce ummul kitab da kuma waɗannan ayoyi sai aka buɗe kofar da ba a taɓa buɗewa ba shi za ka ga duk inda aka yi wani gini na mulki ana buɗe wasu ana yin wasu kofofi na musamman sai a ce vip ko ita wannan kofar vip kofa ce a sama to sai aka bude dalilin za a zo da fatiha da amanar rasulu ba a taɓa buɗe ta batun tun da take sai ranar kuma dalilin buɗewa shine ga suratul fatiha ga kuma ayoyi na amanar rasulu za su zo zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi kuma zuwa gare mu gaba daya kuma mala'ika ya ce masa wani kanzun ne ta hakan arshi wannan nan ayoyi biyu wani irin kanzun ne menene kanzun wata taska ce ƙarƙashin al'arshi wato wani special taska ne wajen zamanta ma ƙarƙashin al'arshi ne za a kawo maka gida kuma mala'ika ya ƙara ce masa tun da Allah ta'ala yake turo annaba bai taɓa ba wani annabi wata aya da ta kai waɗannan ayoyin ba duk annabawan da Allah ya turo babu wanda aka ba shi wata kyauta ta aya da ta kai amanar rasul ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna ba a ba wani annabi ba annabi Muhammad kai za a fara ba wannan kyautar babu wani annabi da ya samu wata aya da ta kai wannan daraja kaga ai karatun babban na daga cikin falalanta akwai hadisi a cikin bukhari wanda imam bukhari rahmatullahi alaihi a hadisi na dubu biyar da takwas da yake cewa man qara ayatayn min akhir suratul baqara kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi kwaya biyun nan tollin toll da ke karshen suratul baqara to a ce masa sun wadatar masa na'am sun wadatar masa in ya karanta su sun wadatar masa baya bukatan wani abu a duk daren da ka kwanta ka karanta amana rasulu zuwa har karshe fansurna alal qaumin kafirin idan kai bacci a daren baka da bukatan wani abu a bangaren tsaro Allah ta'ala zai tsare ka a bangaren ibada kai ibada wacce take mai girma a bangaren tabbat jaddada tauhidin ka ka jaddada tauhidi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wani bangare da kake so aka ce a ce ma kafata mu ta wadatar da mutum ke sa sunna ce muhimmiya in ka kwanta karka kusura bacci da ke ga karanta amanar bi bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna ba tana da matukar muhimmanci ina tuna na taɓa rubuta ta a lokacin da za a mun sauka na ƙur'ani a tsangaya ana yin sauka idan ka sauki za a sa ka yi rubutu na musamman a cikin allonka da za a zo a maka Da don na tuna na rubuta amanar kun bima unzila ilayka a cikin sabon allola lafiyayye wanda baba ta Allah ya kika ta saya ne na yi rubutu na musamman a kai kuma Allah ya cikan mahaifa mahaifi ya yanka rago da saniya aka dafa abinci da kaji da komai aka kusan kowa a ya ce ko shi har tsangaya kowa ya ce ko ta haka aka yi Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya yafe musu Allah ya kyautata namu bayan nasu amanar rasulu kalmar amana shine al-ikrar istiqraran li shay tabbatar da wani abu to shine ma'anan imani at-tasdiq bil qalb gaskatawa zuciya ar-rasulu wane ne ar-rasulu anan Shi ne manzon Allah sallallahu zama. wannan allin wace alli ne al ahadiyya ne al ne lil ahad so da ka amanar rasulu shi manzon yayi imani shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi imani bima unzila ilaiki da abin da aka saukar zuwa gare shi me da me aka saukar zuwa gare shi da qur'ani da sunna dukkaninsu a ka'idar musulunci ƙur'ani da sunna duka wahayi ne aka saukar kuma ilimi ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala da aka bashi aka babu ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائف nisa aya ta ɗari da goma sha uku rabin ayar muhallu shahid wa an zalallahu alaikan kitaba wal hikimata Allah ya saukar maka da alkitabu qur'ani wal hikima sunna sai ce ya saukar maka ka qur'ani da sunna a magana mafi yanki saukakku ne hmm. kuma wa maka ma lam takun ta'lam Allah ya koya maka abin da da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima kuma falalan Allah gare ka mai girma ne la khaira fi kathirin min najwahum ko da shahudu so abu hannu shahid anan gurin shine kaga da yace bima unzila ilayhi min rabbi shine sai mu ce alquran was sunna ko alkitabu wal hikma ta yi min rabbih daga wurin mahalicinsa kalmar cewa wurin mahalicinsa wa kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma an ce mahalicinsa a nan don a nuna darajar annabin ne kuma a nuna Allah iya tare da shi saboda rububiya ta Allah ya ce rabbihi tana da mataki uku akwai rububiya amma ne shi rabbin kowa da kowa ne da wanda ya da Allah da wanda bai da shi ba kowa ma a duniya Allah sa ne shine kamar ayar farko a Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kaga alamin nan kowa da kowa ne so ne take cewa rububiyya amma gama garin rububiyya rububiyya ta kowa da kowa akwai rububiyya khassa ita ce wacce take faruwa ga muminai kadai wanda Allah ta'ala zai ce zai taimaki mumine zai musu kaza a matsayin mai shi rabbinsu ne wannan sai a ce rububiyya ce khassa akwai rububiyya khassatul khassa da wannan ita ce wato rububiyya keɓantacciyar keɓantacciya wato a cikin keɓantattun rububiyya to akwai keɓantacciya to ita ce wannan shine bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna yayi imani da abin da aka saukar daga wurin mahalicinsa Allah Walmuminuna mu'minai ma sun yi imani don anan a matsayin imani ne shine amana rasulu walmuminuna mu'minuna bima unzila ilayhim min rabbihim zaka wal mu'minuna su din ma ai amana mu'minuna ne mu'minai ma sun yi imani da manzon Allah kuma sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah na Qur'ani da sunna alkitab wal hikma mafu tsayi so da idan har kai imani da adadin muhammad da abin da aka saukar masa shikenan ka ga cikin wannan allah ta'ala ya sabu a cikinsu kullum kowanne a cikinsu amana ya yi imani billahi da allah shine annabi ya yi imani da allah muminai sun yi imani da allah imani da allah iya da matafi kamar guda hudu wanda na sha magana a ba akwai imani bi wujudihi dole ka amince Allah saman ne ba wani abu ne da bai samu ba Allah saman ne yana ne kar ka kore shi a waye gari babu komai amma kuma Allah ta'ala baya kama da mutum shi mahalicin mutum ne shi ne bi wujudihi na biyu bi rububiyyatihi dole ka amince komai Allah ne ya yi shi Allah ne ya halicce ka ya halicce ni Allah ne ya yi rana ya yi wata ya yi sama ya yi kasa ya yi kaza da kaza kuma ko da ɗan adam ya kera mota abin da aka fara shi ne shi ɗan adam ai ba shi ya kirkira ba ya yi motar daga wani abun da Allah ya halitta ne aikin ɗan adam shine ya dauki abubuwan da Allah ya halitta ya caccanja su daga wata siffa zuwa wata siffa amma ɗan adam ya isa ya kera mota ko jirgi daga babu ba zai yi ba ba a taba yi daga babu ba dole sai dai a yi da abun da yake ne wanda Allah ta'ala shi ya yi shi shi ƙur'ani qur'ani zo bai gaya maka kawai Allah ta'ala mahalicci ne sai dai ce maka ko albari ne ko alfatir wato shi Allah originator ne na creation ba wai kwaikwaya ya yi ba halittar daman shi ya farfare ta so da duk abin da za a yi sai dai a kwaikwaye shi kuma a ɗauki abubuwan da ya halitta a sarrafa su a yi wani abu amma ba a yi daga babu dole sai a ɗauki abin da ya tukunna ake sarrafawa a yi wani abu mafhum tayyib wannan kuma shine rububiyya ta sai na uku uluhiyya shi ya dace a bauta masa al-iman bi uluhiyyati shi kadai ya dace a bauta ba ba wanda ya cancanci bauta sai Allah subhanahu wataala na hudu asma'uhu wa sifatuhu shine al-iman bi asma'ihi wa sifatihi dole a imani da sunayen da ya rada wa kansa da kuma siffofinsa da ya ba wa kansa subhanahu wataala shine kullun amana billahi sai na biyu wa mala'ikatihi mala'ika shine malak malak mala'ika malakun shi kuma Allah a ce mai shi malik ne ko maliki shi kuma sarki a ce ne hmm? me yake gaya sarki hmm? malik kai wani bawa allah mai wa'azi ya rasu yana cewa wai arsalal maliku malakan ليقبض روح الملك فمن هو الملك منهم شيني المالك الله أرسل الملك ملكا يا أيها الملائكة ليقبض روح الملك لن يكبر سركي duka kalmar daga malaka malaka malaka ne ne duka waye sarkin a cikin shin mala'ikan da aka aika ko sarkin da ajalinsa aka ɗauko ransa ko wanda ya aikan ne asalin sarki ya ce wanda ya aika shi ne sarkin kusan kalma ɗaya ce aka sassarrafa ta to amma daga cikin za a gane asalin sarautar ta Allah ce duk wata sarauta da ba ta Allah ba firari ce ɗan kaɗan ake ba wa mutum ita a gwada amma ta Allah ita ce dindindin da ba shi da ƙarshe so da haka mala'ika jam'i ne na me na malak malakun sai a ce guda ɗaya mala'ika ya zama jam'insa ya shiga wani babi na jam'i wannan ya shiga jam'u taksir ne sai a ce mala'ika wajibi ne mu yi imani da mala'iku babban abin da za mu yi imani na mala'iku shine yadda Allah ta'ala ya siffata su da tsananin biyayya zuwa gare shi shine abu na farko na imani da mala'iku za na da misalai a ramma وقالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون يسبقونه biya aya ta 26 da ta 27 na biyu cikin suratul tahrim aya ta shida muhallin shahid da dauko kawai ƙarshen aya ta 26 a cikin suratul anbiya Allah ala ce bal ibadun mukramuna su mala'ikun nan ba abun bauta bane bayi ne masu daraja a wurin Allah su ma bayin Allah ne sai ce la yasbiquna kuna bil qawli ba sa taba wuce Allah da magana wa hum bi amrihi ya amaluna kullun da umurnin Allah suke aiki duk abin da Allah ya ce a yi sai su yi abin da ya ce a bari sai su yi sai su bari bal ibadul mukramun la yasbiquna hu bil qawli wa hum bi amrihi ya amaluna duk abin da Allah ya ce a yi kawai shi suke yi to da a ɓangaren biyayya halitta da aka yi wa mala'iku ta fi halitta da ta fi halitta na don mu ba makawa sai mun yi sabon Allah ko da ba masu ba makawa sai mun yi kuskure ko da ba masu amma su ibadun mukramuna ne la hudun bil qawl tabi mu duba muhallu shahid sai ke cewa me alaiha malaikatun alaiha malaikatun khiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna cikin suratul tahrim aya ta shida sai ke cewa su akan wuta akwai mala'iku masu tsanani da kausasawa la ya asuna Allah ma amarahu ba sa taba saba wa Allah cikin abin da ya umurce su wa yaf'aluna suna aikata abin da aka umurce su da yi duk abin da Allah ta'ala ya ce shi suke yi amma ba sa taba wani abin da Allah ta'ala bai ce a yi shi ba shine la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yufaruna kawai suna aikata abin da Allah ya ce a yi to da dole mu imani da wannan siffa ta mala'iku a cikin su akwai wanda ba mu san adadin su ba akwai waɗanda ba mu san ayyukan su ba akwai wanda Allah ta'ala ya kira sunayen su ya raba musu aiki a Qur'ani sai mu sani kamar Jibril da Mika'il min babil misal ar zaka ba mu ko misali man kana aduwwan lillahi wa malaa suratul baqara aya ta ta 98 ce man kana abu aduwwan lillahi wa malaikatihi sannan wa jibrila wa mika'ila fa inna allaha aduwwul kafirin kaga mun samu jibril da bi mika'il jibril mun san ayyukansa menene aikin bi mika'il na jibril ba jibril aiki ne mai wahayi menene aikin bi mika'il saukar da ruwa da kuma canjin yanayi sannan akwai wanda muke ce a zara'iyu amma asalin sunansa malakul mautu قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون wannan cikin suratul sajda aya ta goma sha ɗaya sai ce kul ya kun malakul maut malakul maut ne yake dauka rayukan ku so da ka mala'ikan da ke daukar shi shine malakul maut zara'ir da ake fada ya bai da asali a qur'ani ko sunna ana zaton cikin isra'iliyat ne aka sabo shi amma sunansa a ce shine malakul maut a sunnance shine malakul maut wannan ya tabbata a cikin qur'ani da sunna wani zai ce za a ce mudafun wa mudafun ilayhi kuma ya zama suna to ya kai abdullahi ya zama suna yaya kai abdurrahman ya zama suna ai duka mudafun wa gidan ilayhi so shi an jingina sunansa da aikinsa saboda aikinsa na musamman ne za ce malakul mauti mala'ikan mutuwa so duk inda ka sunansa yana tafiya da sana'arsa duk inda kaga wani mutum ya rasu to ba ko kwanto malakul mauti ya zo shi duk inda kaga an yi rasuwa to malakul mauti ya je wajen sannan a qur'ani an ba mu akwai maliku ko ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون wannan cikin zukuruf kenan ba aya ta saba'in da bakwai kaga mun samu maliku a nan suna kiran maliku ya roƙa musu ya roƙa musu Allah a sauwaƙa musu azaba sai a ce a za ku tabbata a cikin azaba ba za ku fita ba Sunan sunansa shi ne wanda yake ne shi yake kula da wuta list sunayen yan wuta na hannunsa shi ake sake yana da list duk wanda ya rasu a ce to ya rasu to bari mu duba ni yana ciki ko baya na oke ko ba sunansa to tunda baya na to yana can aljanna kenan ya buka in kai duba listin sai ga sa nan a nan wurin to al'amari ya lalace Allah ta'ala ya kare to shi aikin sa ya rike listin yan wuta ya kuma shigar da wutan ya kula da yan wutan gaba daya duk sauran mala'ikun da ke wuta suke wa yan wuta azaba a karkashin sa za a ce masa wutan nan kala kala ne akwai jahannama akwai sa'ir akwai laza ita jahannama ta san girman ta menene ratar menene ratar da ke tsakanin girman hadisi ya tabbatar da tsakanin kuma nan karshen hancin abunan kunnen mala'ika daga nan zuwa nan ɗansa mala'ikun Allah ko wanda Allah ya turo shi duniya nan zai ɗauki wannan ƙasar da muke kai dukkanin yin tafi duniya wannan a kan hannu ne sai juya ta haka kuma ba zai ji komai ba bai kai ka ɗaga wayan nan ka kifa ta ba haka yake yi mala'ika ɗaya zai ɗauki duniya dukkanin ta a kan tafin hannu ya juya ta amma ita wuta gobe kiyama idan za a zo da ita kamar jahannama manzo Allah sun ke ta laha sab'una alf zimam tana da benzami dai daya kebul dai dai da aka daura wuta guda dubu saba'in kowane dubu saba'in kowane guda daya cikin linzami dubu saba'in ko kebul ta dubu saba'in mala'ika dubu saba'in ke rike da ita kuma tana fisgar su suna fiskanta in kai dubu saba'in sau dubu saba'in zai baka biliyan hudu da miliyan ɗari tara shi ne adadin mala'ikun da ke kamo wutar jihar na ita kaɗai mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara adadin su na masu kawo wuta kaɗai ya fi fiye da 50% na population da duniya a yanzu wannan kawai masu kawo wutar jahannama ne aikin su kenan kuma duka suna karkashin shi malikun sannan a cikin su ɗaya idan ya zo duniyan nan zai dauke ta akan kafin hannu ne haka ya juya ta amma ita jahannama kuma mala'ika miliyan kudu da miliyan ɗari tara to in aka zo nan aka shanta ke aka ga aka shiga can ba an yi asara ba ai an yi asara don haka kullum amana billahi wa mala'ikati da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kaga waɗannan sun zo a sunna akwai da shaɗu a sunna irin su eh, munkar da nakir da riguwan da makamantarsu abinda ake nufi wanda Allah ta'ala ya kira sunayensu ya ba su aiki wannan duk mun kira lokacin da muka tafsirin aya ta 98 a bakara ba sai na maimaita ba duka na yi bayani wanda aka ba shi aiki mu yadda da shi wanda ba ba shi aiki ba Allah ya ce na da mala'iku masu yin kaza akwai irin hamalatun arshi wanda suke dauke da al'arshi duk sai mun imani da kuma Allah ta'ala ya halicce su daga menene daga haske na ka sai mu imani da mala'iku su alamun ne gaibi wasu halittu ne da ba a ganin su so da ban iya cikin abin da aka fi gane imani mai imani ka yi imani da abin da idon ka bai gani ba shine hakikanin imani ya kai kololuwa da to dole baka taba ganin su ba kuma dole ka yadda akwai dan wanda ya gaya maka kasan baya faɗan abin da ba haka ba mafhum tayyib wa kutubihi da littattafansa littattafai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin waɗanda ya saukar ya saukar da attaura ya saukar da injila ya saukar da qur'ani ya saukar da zabura ya saukar da sufi ibrahim ya saukar da sufi musa a ran mabalin duka taimake mu da ayoyi akan waɗannan ku بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من na farko mun samu a taura da ƙur'ani fara ma ɗan goma na aya ta ɗaya da ta biyu da ta uku da bangaren ta hudu a cikin suratu ali imrana muna da buƙatar na uku da na hudu shi ne za mu samu waɗannan guda biyu nazzala alaikan kitabu musamman haqqi musaddiqan bai bayna yadayhi wa anzala tawrata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al kaga an samu attaura injila da alqur'ani waɗannan duka sauƙaƙu ne daga wurin Allah alfurkan sunan qur'ani ne mun samu uku na hudu ya kawo mana zabura cikin suratul nisa'i aya ta 163 muhammad shahid wa ataina dawuda zabura mun ba wa annabi dawuda zabura sai na biyar da na shida idan na shidan ba shine attaura ba shine cikin suratul la'ala aya ta 19 suhufi ibrahima wa Musa kaga akwai sufi Ibrahim littafi ne na Allah sufi Musa suka ce shine al-Taura da aka bashi suka ce a'a littafi ne ba don Allah yana yi ba wasu annabawa da tarafai guda biyu so in shi dai ne al-Taura mun yi imani da shi in su Musa wani takarda ce daban shi ma mun yi imani da shi ba ma taba kalubalantar Allah kan abin da ya duk abin da ya ce ya saukar mun yarda mafu tayyib da haka wa kutubihi wannan sune takardunsa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai kira ba kuma shi kenan mun huta waɗanda ya kira mun imani da su wa rusulihi da manzanninsa tafsiri da muka yi a baya mun kira manzanni a ramma kawo mana waɗanda suke wuri da yawa وتلك حجتنا آتيناها hudu da biyar da shida a nan wurin mun samu guda goma sha takwas manzanni da Allah ya kira sunayensu a an annaba da manzanni akalla akwai guda ashirin da biyar a nan an samu goma sha takwas wa tilka hujjatuna a, sai ku irga ta gani ibrahim ala qaumi ko narfa'u darajatin man shaida rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا أنسى مشاهدة to a nan an samu ta daga saura bakwai akwai idrisu hudu shu'aibu salih bilkifil adamu annabi muhammad so kaga sha takwas ga bakwai ya baka nawa ashirin da biyar su ne suka zo a cikin amma bayan su akwai wanda Allah ta'ala bai ba mu labarin su ba a rama inda ka tsaya wa na dawo da zabura ɗauko gaban ta dari da wa yanzu ya bamu wa na dawo da zabura 164 a nisa'i zai ce wa rusulan suna qasasnahum alayka min kabul wa rusulan lam sun alayka daga cikin manzanni akwai kunda mun baka labarin su mun baka kissosin su Allah ya ce a akwai kunda mun baka labarin su ba to tun da akwai wanda Allah bai bada labarin su ba zai mu san su ba zai yi ba to da ka sai mu yi imani da su jumlatan a dunkule Allah ya aiko su babu lokaci ina so kuma mu gama surar a yau so na tsaya dogon bayani na sa'a ne nemo sauran ayoyin za mu shiga aiki za ka na dai babu guda bakwai ko la nufarriqu baina ahadin min rusuli sai mu ce ba ma rabawa tsakanin ɗaya daga cikin manzanni duka manzannin Allah mun yi imani da su ba ma zuwa mu ce mu mun yarda da wannan annabi ba mu yarda da wannan ba duk manzannin da Allah ya turo da mu mun yarda da kowa shine dadin addinin musulunci ba ma duk annabin da Allah ya turo kowanne mun yarda da shi babu ɗaya da za mu ce ba mai da shi domin a cikin manzannin Allah idan wani ya ce na yadda da annabi Muhammad amma ban yadda da annabi Musa ba da aka ba wa al-Taura Old Testament zai zama musulmi ba zai zama ba musulmi ya ce na yadda da Qur'ani da annabi Muhammad amma ban annabi yadda da annabi Isa da Linjila ba zai zama musulmi zai zama musulmi ba har a taura da Linjila da annabi Isa da annabi Musa da suka kai da su shine la nufarriqu na ahadin da rusuli mu ba ma shiga tsakanin manzanni muna cewa wani namu ne wani ba namu mu duka namu ne duka daga wurin Allah su wa annabin da kuma sauran masu imani mu'mini suka ce sami'ina mun ji wa ata'ana mun yi biyayya wasu suka ce sami'ina wa asaina mu kuma muka ce sami'ina wa ata'ana mun ji mun bi gufranaka ka yafe mana Allah hatta annabi yana neman yafiyar Allah ka yafe mana shi yasa hadisi a muslim yana cewa la yadkhulu ahli aljanna bi amalihi qila walau anta ya rasulullah qala walau ana illa ay yataghammad li Allah bi rahmatin minhu wa fadlin Hadithin yana muslim hadisi da biyu. yana cewa babu wanda zai shiga aljanna don aikinsa sahabbai suka ce har kai ya ce har ni aiki na ba zai kai ni aljanna ba sai dai rahamar Allah ta kai ni amma aiki na ba zai kai ni aljanna ba Mafu tayyib su da haka ke aka ce ka, ta annabi yana neman gafara Allah rabbana ya mahalicin mu wa ilaikal asali almasiru ilaika ne amma saboda fasahar qur'ani sai aka ce wa zuwa gare ka makoma take a duniya ƙarshen rayuwa kai ne a lahira ma gare ka ne Allah mun amince da wannan na'am لا يكلف الله illa إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذ nafsan Allah bai dora wa wata rai illa wus'aha sai abin da za ta biya laha ne ma kasaban abin da ta aikata na alheri wa alaiha kan da zunubin yake maktasaban na abin da ta yi na sharri rabbana ya mahalicinmu la tu'akhidna kada ka kama mu in nasina in mun manta aw akhtana mun kuskure rabbana ya mu wala tahmil alaina karka dora mana isra. wani nauyi kamar hamalta ko alal ladina min qablina kamar da ka dora waɗanda suka rigaye mu rabbana ya hamalin ya mahalicin mu wala tuhammilna ma la taqata da bi kar ka ɗora mana abin da mu da iko a kansa wa afu anna ka yafe mana wa da za ka gafarta mana warhamna ka ji tausayin mu mauga maulana kai ne majibincin mu fansurna ka taimake mu alal qawmil kafirin akan mutane kafirai la yukallifu Allahu nafsan Allah ta'ala bai dora wata rai illa wus'aha sai iya abun da za ta iya iya abun da rai za ta iya shi kadai ne abun da Allah yake dorawa abun da za ta iya kuma shine iya abun da Allah ta'ala ya bata لا يكلف الله نفسا إلا ما wannan ya zama cikin suratul talaq aya ta bakwai la yukallifu Allahu nafsan Allah bai dora wata rai illa ma ataha sai abin da ya bata shi yasa duba misali wanda ba zai yi sallah a tsaye ba sai ya zauna in ba zai zama bai a kwance in ma ba zai a kwance ba san inda yake ba kenan. sallah ba ta zama wajibi a kansa a wannan halin azumi idan ba za ka iya ba sai ka ajiye ka samu sauki ka rama in ba za ka ga rama ba ka yi mai kwanciyar in ba ka da ciyarwa ba ka da hali ya fada a kanka aikin hajji ba za ka je ka ba sai kana da dukiyar da za ta iya kai ka zakka an wajabta ne kadai akan wanda yake da dukiyar da ta shekara yanzu inda Allah ya ma sai ya ce a duk garin da kake zakkar da wanda ya fi kowa arziki a garin ya cire kai mai ta za ka cire kuma Allah ya faɗa ai dole ya dace mai in tafi kaga sai kai ta cin bashi kana zakka amma sai aka ce a sai kudin ka ya kai kaza ya shekara sai ka cire kashi ne cikin 40 ko 2.5% wanda kuma bai ma da ita gaba ɗaya shi kenan ka huta shi ne fa ya kallifu Allahu nafsan illa ma ataha kuma illa wus'aha da iya abin da aka baka a kansa ake tambaya da ake dora maka hukunci duk abin da ba a baka ba musulunci ba a dora maka shi laha ma kasabat kowace rai abin da ta yi mai kyau naka ne in ka yi azumi ladan ka ne in ka ciyar ladan ka ne in ka taimaki marayu na ka ne in ka ɗauki nauyin marayu na ka ne in ka karanta ladan na ka ne in ka karanta ƙur'ani ladan ka ne in ka yi sulhu tsakanin mutane ladan na ka ne shi ne lahana ta ne ma sabat abin da ta aikata na alheri wato za a baka ladan ka an ce laha to ka wa a akai kuma to sharri ne duk abin da mutum ya zuki na malle ta malle wa alaiha a kan ran ne abinda mutum ya ci na amana kan wannan ne abinda mutum ya na munafurci a kansa ne abinda ya na annabimanci a kansa ne abinda ya na cin amana a kansa ne shine laha aikin alheri wa alaiha aikin sharri sai sa mutum ya yi alheri a bashi lada ya yi sharri a rubuta masa zunubi in an je filin kiyama kuma a nan in yayi sa'a alkhairan suka yi fintin kawai kurakuran shi kenan sai ya je aljanna in bai yi sa'a ba kuma kurakure suka rinjaye alheri to ya shiga uku ga hadisi na muslim da dubu daya ɗari takwas tamanin takwas yake cewa a tadiru na manin muflis المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج وياتي وقد ضرب هذا وكذب هذا وشتم هذا واكل مال هذا فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فاذا فنيت حسناته اخرج من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار Allah ta'ala ya kare mu daga shiga wuta rabbana ya mahalicci mu la tu'akhidna karka kama mu inna nasina lokaci ya dalar da gaggawa karka kama mu inna nasina in muka manta au akhtana ko muka kuskure a musulunci mantuwa idan kai ba a kama ka da zubi ka manta abu ko kai kuskure ba a kama ka da zubi na uku ya tabbata a sunna wa mastukrihu alayhi abinda aka tilasta ka kai ba ka so ba a kama ka da zubi duk abin da kai a mantuwa ko a kuskure ko kuma aka tilasta ka ba ka da niyyar yi a musulunci ba ka da laifi duk Allah ya yafe maka saboda me saboda wannan addu'a rabbana wala tahmil na isra ne, Allah kar ka dora mana wani nauyi ko damuwa kama hamaltahu ala alladina min qablina yadda ka dora waɗanda suka rigaye mu kar ka dora mana abin da ka dora musu waɗanda suka rigaye mu mutum ya yi karya zai kama harshen sa ne ya yanke harshe in fitsari ta jikin mutum zai nemi tsingaro ya kankare sai fatar ta fi daga ai kaga ai fakutulu an kusa ko duka wannan akwai shi duk abin da aka dora musu kenan shine da suka yi laifi suka ce sun tuba sai aka ce tuban ku shine ku kashe ku haɗu dukka a cikin wuri ɗaya in kun haɗu a wuri ɗaya kowa sai ta tafaɗi a cikin duhu ba wanda ke ga kowa sai ku yi ta sukan juna wannan haka sai je soki mahaifinsa ya soki mamarsa ya soki ɗansa ya soki matarsa in kun gama bayan kamar awa kudu an caccaki kowa to duk wanda ya fita an yafe masa wanda ya rasu an yafe shi ne abin da aka dora musu mu kuma abin da aka dora mana kawai shi ne in kai kuskure ka zauna ka tuba kuma tuban ma gashi da sauki ana ma kawo misalai ya والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما cikin suratul furqan aya ta 68 69 70 kaga anan mutuwa kawai zaka yi in ka tuba mai shi fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai canza munana su zama ko masu kyawu wala tuhammilna ma la taqata lana bi kada mana babu da iko akai wa afu anna ka mana afuwa wa gafir lana ka gafarta mana akwai bambanci tsakanin afuwa da gafara shi afuwa abu ne aka ce kai sallah da ka zo yin umarnin sai ka samu kasawa ka dan yi kuskure in aka yafe maka to afuwa aka maka shi kuma gafara abu ne aka ce kar ka yi sai ka dan yi shi sai aka yafe maka da sunansa gafara shi afuwa ana yi ne inda ka kasa wajen bin umarnin Allah gafara kuma ana yi ne inda ka kasa wajen nisan hali to shine wa afu anna wa ghfir lana warhamna kuma Allah ka mana rahama anta maulina kai ne mutum mu fansurna ka taimake mu ala qawmin kafirin akan waɗanda suke mutane gigidai kaga anta maulana saboda wallahu waliyul mu'minina subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سال دعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المسلمين المؤمنين الموحدين اينما كانوا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته